aikin banza yi ake kawai dan ɗaya kana kawo na ka to ka ce za ka ƙara mata ta uku gani nan shekara ta nawa da kai ine ma noma sana duk ɗan wani na sunan sunan aure wasu ma za su aure da ɗayan su in ban da zalunci ka zo ka ce wai aure za ka ƙara kan zama na goro yanzu a ga nan bororo ya to min wai ka ce wai aure za ka ƙara na yanzu Allah dukkan arziki nan nan wallahi sai na kashe ta ko gaban ka ina kai kai su mi kace a ni wacce ko yiwa cewa ni ubangiji Allah ba da zaman ya sa da mu za a yi Thank you.